إنا نسألك العفو والعافية بيتنا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا والدنيا بيتنا وعادنا وأموالنا اللهم اغفر أوقاتنا وأمر أوقاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وأنا أريد أن نغتال من شاكرنا اللهم فرج الهم وفاشر الهم ومجيب دعوات المستقيم اللهم امن الدنيا والاخره واهلها ومعصيه منها ومن تشاء وارزقنا منه ومن تشاء أنت ترحمنا وارحمنا برحمتك إنا لا رحمتنا اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو حكمك أمرنا واغفر لنا دنيانا التي بها معاشنا واغفر لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأخواتنا وذرياتنا ولا تذرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم اللهم كنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا رحمة ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات والذاريات ذروة wato Allah yana rantsuwa da iska mai sheke abubuwa darwar shekewa farhamilati waqra Allah na rantsuwa da giragizai masu ɗaukarwa masu nauyi faljariyati yusra Allah na rantsuwa da giragizai da kuma iska mai gudu da sauƙi. falmu kasimata amra Allah yana rantsuwa da masu rarraba al'amari wato a mala'iku inna ma tu'aduna lasadiq wannan rance rance da Allah yayi jawabul qasam inna ma tu'aduna lasadiq lalle alƙawarin da an kai muku na mutuwa a tashi a yi wa kowa shari'a abinda ya aikata lasadiq gaskiya ne gaskiya na za a ta da mutane a yi musu shari'a kowa a hukunta shi da abin da ya cancanta da shi na sakamako in na alheri in kuma na saɓanin hakan wannan alkawari da sadiqun gaskiya ne wa inna dina lawaqi lalle sakamako mai aukuwa ne addina sakamako yawmad din ranar sakamako to wa inna dina lawaqi lalle sakamako mai aukuwa ne zai auku wasama idatul hobo na rance da sama wadda adda hubuki wato hanyoyi a falaki falaki na biya na shiga da tafiya da hice da shige na taurari. na na fi kaulin mukhtalif lalle lalle ku kuna cikin magana wadda ake sassabawa gare ta kuna cikin magana wadda ake sassabawa gare ta yau an hamman ofika magana wadda ake sassaɓawa gare ta ita ce Alƙur'ani, waɗanda na gasgantawa waɗanda na tawa. inna wato yi ofako an hamman ofika ana karkatawa ga wannan magana man ofika wanda aka karkatar wato wanda Allah ya kaddara a karkata ana karkatar da shi daga haƙiƙanin alkur'ani wata kan rasuna Allah ne masu kaddarawa su haɗi wanda an makaryata abinda kawai suka ya zo masu garai sai su ce sai su haɗe shi to Allah ne su allazina wa fi gamratin wanda suke cikin magagen su huna suke demowa wato cikin manganun su na son rayuwar su suke ta shiga suna demowa yasaluna ayyana yawmuddin suna tambaya ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamako wato yaushe an ranar kiyama da ka gaya musu yau maho alan nari yau nuna ranar da ake tuna su ga wuta ranar da aka sa su ga wuta ana babbaka su to nan ne ranar kiyama domin ranar kiyama ba a kone kowa sai wanda ya yi abin kona, wato ranar sakamako na gaskiya a zuƙo fitina ta kuwa ana kona kahirai ana ce musu kunan da na hitina ku wato hitina ku wato sheka hadha alladhi kuntum bihi tasta'jiluna wanna azaba ita ce wanda kuka kasance kuna neman gaggawarta wannan azaba ita ce wanda kuka kasance kuna neman gaggawarta kuna nema a kawo ta da sauri to wannan ga gata kun kun samu isowa ga ta gata kun kawo ita ta ah, wannan kun ga sakamakon kahirai kenan to sai sakamako na biyu wato na mu'minai innal muttaqina lalle masu takawa masu tsoron Allah fi jannatin za a shigar da su cikin aljanna in kiyama ta yi wa uyunin da kuma koramu wato za a ba su ni'ima da jin daɗi cikin aljanna Allah ka sa mu cikin su aka bi na ma'ata rabbuwan suna karɓar ni'ima wadda ubangiji su ya kasance ya ba su wato ni'imomin da Allah ya ba su za su anshe ta a ranar innahum kanu qawla zalika musallin su sun kasance kamin ranar kiyama na mutane na masu kyautatawa suna kyautata ibada su wato can duniya menene kyautatawa kanu qalilan min al-layli ma haja'una sun ga dama kadan ne suke kwana da daddare wato suna tashi da dare suna bautawa Allah kadan ne kwanan su an ce duk mutumin da ya tsare sallah magariba da isha'i cikin jami'i nama ƙalilan min al ya yayi kwana kaɗan daga cikin dare wanda da ya tsara waɗanda salloli cikin jan ba su kuce mai to nama ƙalilan min al ya kwana a wani ɗan lokaci dan kaɗan cikin dare to so ake yi in mutum ya tsare salloli guda guda biyar na dare kuma ya tsare magariba da isha'i to in an jima kuma ya samu dama ya tashi su sun kasance kalila minan laila ma hajjauna kun gani idan abin na na dare yayi da karfe bakwai na yamma kuma abin na na saya ta waye da karfe shida na sai to daga karfe bakwai zuwa sha biyu kun ga an samu awa biyar daga a karfe ɗai zuwa ƙarfe shidda kun ga an samu awa shidda dare yana da awa goma sha ɗaya kenan to duk wanda ya kai sha biyu wato na dare bai yi kwana ba ko sha biyu da rabi ko ƙarfe ɗaya to mahi yawan dare bai yi kwana ba ciki ne in ya kai ƙarfe ɗaya tunda cikin awa goma sha ɗaya ya ɗaya da sha ya ɗaya da shidda ya bar biyar kun wanda ya ɗauka kashin da ya ɗauka ya yawa to so ake akalla dai ko baka fanta ka tashi ba kai kokari ka yi wa da kaka iyawa ka tsare abin nan lokacin ka ka sa mai albarka ka tsare lokacin ka ka sa mai albarka ka bar bata lokacin ka da hira da ce da ce da bace bace da bangannu wa'anda ba su dace ba duk wanda ya kai kare da na dare mai yawan dare bai kwana ba to ni kuka zato idan alheri na yaka aikatawa ya ɗiba da yawa amma ko in shiri na yaka aikatawa ko ya ɗiba da yawa za a awa shidda gaba ɗai kana ta zumbuɗowa kun ga ya ɗibi abin da ba na ƙware ba to kanu qalilan min al-layli ma hajja'un wa bil asari kuma 'yan lokacin sahur yayi hum rona suna istighfari da lokacin sahur su bayan Allah na ƙwarai al-musulmi kanu ƙabla zalika musulmi to su al-musulmi wato suna kwantawa kuma suna tashi suna ibada da daddare da rana kuma da asuba kuma suna istighfari ya an ce asuba kamin ya ta da wayewa kamar wajajen biyar da rabi haka sai suna ta isu istighfari daidai wannan lokaci wa a amwalin haƙon, in saya ta waye cikin dukiyoyinsu akwai haƙon, akwai haƙƙi lisa'il ga wanda ya roƙa wal maharumi da wanda ya hana makarsa roƙo Dukiyarsu su idan kana da ya hamsin dukiya shi ya hamsin dukiya shi to in ita gari ka ita dukiyar ka in ko kana da abin da ya tsara ta kuma wannan dukiyarka ta ƙara yawa amma dai tun daga ya hamsin duk dukiya ta gwargwada abin da ka abin nan gwargwada abin da a kaga dama shi za ka yi da ƙarshe, dukiyar da Allah ya baka wadda a taka ita a taka da yawan mutane ya an kai magana dukiya sai ce masu kuɗin gaba su kaza ba da masu kuɗi ke ba masu kuɗi akwai yadda aya ka ambato su in ta ambace su can da su ake in ta ambaci dukiya kawai tana magana da wayanda adda ita duk kuma kowa ya sani yau ba ya hamsin ba ko kashi guda cikin biyan na ya hamsin yana iya zama sanadiyya a kashe mutum don mutum ko kamar a sule guda ya ɗauka sule biya a cikin ya hamsin to ko sule guda mutum ya ɗauka kasuwa na mutane an ka ce ɓarawo yana yiwa a kashe shi saboda sule ne ashe kun ga dukiya ta duk abin da ya sa ya zama sandiya a kashe a shi kun ga dukiya ta to ku cewa ba ku da kuɗi da an ce a taimaki ayyuka na alheri a taimaki mutanen kirki sai kuna gaggawa kuna cewa masu kuɗi masu kuɗi masu kuɗi masu kuɗi masu kuɗi wayanda adda kuɗi so adda kuɗi duk wanda ya lalaba aljihu ne ya ji ko abin da bai kai a hamsin bai jiya an dai wani abu na to yana da kuɗi sai dai shi hasara ya ce yan kaɗan amma dai yana da su Allah ya ƙara mana gudunmawa ya ƙara mana taimako ne wabil adda ayatun cikin abin na ƙasa kuma akwai ayoyi lil daga ga mutane waɗanda suke sakankancewa akwai halittun Allah daban-daban da abin saban ƙasa waɗanda suke dukkan su ayoyi wa bi anfusikum kuma cikin kawunan kuma akwai ayoyi da kawunan ku in kuka dibi da kin kunkunan ku akwai abubuwa na ni'ima waɗanda Allah ya halitta a ciki to afala tumsuruna ba ku gwada mutane Allah ku sanar da mutane mana tunda ku kun san shi kun kidi ne to ku sanar da mutane waɗanda ba san shi ba don su san waɗanda ni'imomi na shi su bi shi wa bi sama rizqukum cikin sama arzikin ku yake wa ma to aduna cikin sama abinda aka yi muku alƙawari yake na rahama ko na azaba ko rabbis samai wal ardi na rance da Allah ubangijin sama bakwai da ƙasa innahu lahaqqun shi qur'ani gaskiya ne mithla ma annakum tantaquna kamar wanda kuke magana ga haka qur'ani yake gaskiya ne kun san magana ko gaskiya ce kun tabbatar da magana ko gaskiya ce to yadda kuke yin magana ga to haka nan abin nan alqur'ani yake wato gaskiya ne idan ba kuma ba cikin wani karatu da mun kai da ku da wani malami ya zo ba ƙauyen daji ya zo a wajen mala asma'i ya yi da ya kai ya gama ya zo da da kwari ne da baka ya zo da raƙumi ne ya yi tambayoyi sai malam ya karanta mai wannan sura ya karanta mai ita ha'in da ya kawo wa fi sama iris kuma matu a duniya ya ce eh, a cikin sama arzikinmu yake a cikin sama abin da aka yi mana alkawari yake ya ce eh. ce malam kana kama min raƙumin gano in yanke shi kana kama min in raba nama ne tunda arzikinmu na sama ai ba sai na rika wani arziki ba ya ɗauki abin da kwari na da addaba ka ya kalle shi malam ya kama mai ya raba ya soke raƙumi ne da shi malam ya ce wallahi mutumin nan kullum ina tuna wa'azin nan da nima ina ganin cewa wa'azin ya yi ƙarfi ne don ɗan raƙumin guda agare amma da ni mai wa'azi ya ji imani ya shiga sai yanki raƙumin ya yi sadaka kwari ne da baka da ya kamata ya kare kai ne ya kakkalle su ya ce wa fi tsama a tsokon kuma mato a dole ya ce mun kai ban kwana da shi kullum na tuna da malamin nan ina ta jin tsoron abin da ya auku na yi mai wa'azin da ya ƙarfi ne ya ce ran nan sai na je maka na aza mutumin na ya mutu sai na taimaka ina ɗawafi wajen makama ibrahim da hajjar aswad sai na je an kira ni ko da nawoyi sai na gane ya ce ka gane ne malla wa fi sama a da kuma matu'a ya ce ka gane ne wallahi shi ya ɗauke ni ranar da na makarantar nan ka shi ya kai ni gida ban da raƙumi shi ya kai ni gida ban da kibiya wadda zan kare na ya ce kuma ka ga yanzu gani nan na zo aikin hajji wallahi shi ya kawo ni da kai ne wasu sama a rizku kuma zuwa malam ƙara min wa'azin nan naka sai malam ya fara ya fara wa'azi sai dora mai daga inda ya aje fa wa rabbi samai wa ra'adi innahu la haqqun mithla ma annakum tadbun sai mutumin yace suwa na sun kasa shi rantsuwa suwa na sun kasa shi rantsuwa ba su yarda da shi ba duk alƙawarin da yayi ya cika mana wallahi shi ya kawo wurin malam ya ga abin a yan sauki sai ya koma karanta ayar sai ya ji tsoro shi mutumin sai wata irin kyallowa sai ya faɗi wai ya ji tsoro don me za a sa Allah shi rantsuwa bayan kuma gashi duk abin ya faɗi gaskiya na ga sun gani shi yana faɗuwa sai ya rasu inda hajjira aswad sai ya rasu malam ya ce nufa mutane sun ka kama mai mun kai mai wanka mun kai mai sallah kun ga ba ƙauyen daji kenan ba iya mina hicci ba ya karɓi gaskiya kuma ya yarda da ita ko rabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun saboda haka duk abin da kun ka ji Qur'ani ya faɗa gaskiya ne abin da ya sa kuwa ganin muna da jin tsoron wasu abubuwa imanin na bai kai na yarda da abin ba don shi wa'azi wato imani na wa'azin da zuke wani ka ɗauka wani ba ta ɗauka ta Allah ka ƙara mana imani da tsoronka wannan ba ƙauye wannan ba ƙauye Allah ka ba mu imani da ya ɗara nashi ba ko kamar nashi wani <laughs> Ah, yeah. lalle kan dai ba kauye ya girma kuma kaga Allah da iko ne ya kashe shi wajen a kawai kuma yana ɗawafi yana ɗawafi watakila bai kammala aikin hajjin ba ya ba su yawan mai kiyamati malabiyar za a ta da shi ranar kiyama yana labbaik Allahumma labbaik kuma an kai ne sallah na inda Hajara kawai nan wajen mukamar Ibrahim na an kai mai sallah Allah sarki Allah da iko yake shi ka shirya da wanda ya ga dama kuma ya kyale wanda ya ga dama ga ra'ayi na shi to Allah ka sa cikin bayan ka zababbi wayanda kaka shirewa ga abin da kaka so kana yarda da shi halata ka hadisa dai da Ibrahima shin labarin bakin Ibrahim ya zo ma al-mukarrami na wayanda ake karramawa kamar an ce muna tambaya kaka bakin Ibrahim suke yace iz dakalu alaihi lokacin da sun ka shigo wuri ne fa qalu salaman suka yi mai sallama suka wada wannan lafazi salaman kala shi ko da zai da zai mai suwa musu sai mai suwa musu da lafazin da ya tsara nasu kala salamun yace salamun ma'anarsa salamun alaikum ƙaunin munkaru na mutane kuke wayanda ba mu san ku ba su wane ne ku baki sun zau mai kuma ya tarbe su amma yana tambaye su su wane ne ku ƙaunin munkaru na mutane kuke wanda ba san ku ba su wane ne ba su yi mai bayani ba faraga ila ali sai ta yi da sauyi wajen iyali ne to dama shi ibrahim kun san makiyayi na abinda manomi ka yi wanda sai shi kai watakila ba zai iya abin nan da manomi ka yi ba manomi ya yi noma da yawa ya ɗiɗiya a mai sallama ɗaya ya hito ma da dame ka to sai ka yi sallama ɗaya ya hito ma da dame mai sai bai iya haka nan to haka nan makiyayi makiyayi ka to gaishe shi ya ce na baka akuya mai sai bai iya haka nan ya ce bari a soma akwai ya an jima wani ya tawar ce bari a soma akwai mai sai bai iya yi a shi yasa noma yake da fa'ida kiyo yake da tashi fa'ida waɗanga abubuwa in kai abda kayanka kana iya abin da in sai ne za ka yi ba ka iya yi saboda haka ibrahim su ne mai sallama ga ila adi sai sauri ya ce wajen iyali kamin a jima ga shi faja ya zo da ijilin da ɗan maraƙi saminin mai matsi saminin mai matsi wato ana cewa mai kiba kunsa mai kiba shi an da matsi kunga saboda shi makiyayi na har shanu aka yi mai yana ajewa cikin abin ajiyarsu na wannan lokaci yanzu kunga cikin firjin aka sa nama a aji to su ma sannan suna ajiya cikin mi suka ajiyewa su dai sun san abin da suka ajiya ciki a sai a soya a aji don inda lura ta tau ba sai an daɗe a yanka a yi gashi da gaba sannan a koma ci ba sai gashi ya zo da ɗan maraƙi mai matsi ya kawo musu wannan ya nuna ibrahim yana cikin attajirai na masu wa'azi amma ba attajirin kuɗi na ba kiyo ya kai raba hu ilayhim sai ya kusanto da ɗan maraƙin nan gare su don su ci daɗin su bakin nashi sai ya ga yana matso musu da tabahun da an ka sako maraƙin ciki su ko suna ƙara jayewa ba su son warin wannan nama to kuma kun ga abin mamaki na ba ƙauye ya to baka gane da alama mutum kai ba ba ƙauye ba mutum ya to ma baka gane da alama jin daɗi ba ka kawo mai nama kuma ya kishi akwai mamaki domin shi nama abokin kowa na tun dori nama tun dori abokin kowa na do ala ta musu alata kulu ba ku cin nama ku ya nake kawo muku abinci ba ku ci ba sai ba su ba da ansa ba kuma don lokacin da an ka ce su haɗa mai sunansu lokaci bai yi ba shi kuma yana gaggawa ya ji ko sunansu su wane ne fa waje ta mina haifa sai ya ɗan ɓoye tsoro cikin rainai game da su saboda ya ga kama ba su yarda da shi ba kalu da sun kaga tsoro ne ya yawa suka ce la mai masaukin mu kakka ji tsoro bayan sun bayyana mai kai ji tsoro sun haɗa mai ko su wane ne wa basharuhu bi gulamin alimin sai sun kai mai bishara da ɗa mai yawan ilimi suka ce kuma mu bakin ka ne kaji kaji sunan mu Allah ya aiko mu a ursilna ila qaumi ludin an aika mu zuwa ga mutanen annabi ludin kuma an aiko mu da sako na biyu an ce mu yi ma bishara bi gulamin alimin da ɗa mai yawan ilimi kun san mallami duk wanda a mallami son ya kai Allah ya bashi da mai yawan ilimi amma wanda duk wanda an mai milki son ya kai Allah ya bashi da wanda ya milki ya gade sosai mai kudi kuma son ya kai Allah ya bashi da mai kudi sosai wanda zai gade shi da dukiyarsa to haka nan hau da kun ka ga gabata ita dan taure kai Allah ya bashi da kunan ne ne wanda ya ci magani ya ci magani har ya gaje ya an ka nuho shi da yuka sai ta lambashi eh sai aljannai su to su tare ta kafin ta kawo sai su lambashi ta saboda ya bautu ga aljannu ya bautu gare su kwarai to dan tauri kun ga haka ne ya kasu kowa kowa kan yake ya samu iri nai ya gade shi eh shi ko malami ya ce ai yaron nan ya haifa ba ne ilimi ya yi na yi tsoron Allah to kowane malami haka ya kaso kama da makaranta da ku ga tarihin aliyu da babanai ya aka ce abin na ya yi na yi tsoron Allah saboda in uba ne kuka yake yana sallah shi da ya sallah ya kalla ta ya wata kallowa sai da ya faɗi ya mutu saboda tsoron Allah da ya wata irin kyallowa yana sallah sai da ya faɗi ya mutu alu ba shi yasa aka ce alu ya haɗe do tsoron Allah uba ne amma dai duka duniyar su tana buga misali da su game da tsoron Allah to bayan sai mai bashara da damar ilimi kuma sai mai bayanin ko su wane ne su sun haɗa mai wanda ya aiko su ba gaba da timra'atu sai mata ta yi ta huskanto fisar sarratin cikin abin nan a harbowa wato irin buɗan nan da mata ka yi a saka waje ha sai ta ɗan buge kumatunta irin ɗan wasan nan da mata ka yi suna bugun sunsu da cinansu a qalat a aqimun ta ce gani tsohuwa ajuzun ga ni tsohuwa aqimun kuma wadda ban haihuwa kuma sannan a ce zan haihu ko ko mai gida amarya zai yi. wato ni ta tsohuwar ga zan haihu ko ko mai gida amarya zai yi, sai amaryar ta haihu ba ni zan haihuwa kalu suka ce ke dai za ki haihuwa ta ce to ƙaƙa za yi haihu sun ka ce kazalike qala rabbuki haka ubangijin ke ce ki tambaye mu da za a haihu ki haihuwa ba mu sani ba kazalike kala rabbuki wa kin kai kidimo har miki haka na ubangiji ke ce mu mu san wanda yi ki haihuwa sai a dai mu wada miki haihuwa zaki kun ga na aike duk ina tsaya inda an ka aikai to ya rage maka ne wahala inda sun kallafa ma kansu bayani ai gawa da za a yi gawa da za a yi ƙarshen ta su samu kuskure amma Allah ya ce su haɗa mata haihuwa za ta yi tacce kaka za a yi haihu gani na tsuha kamar wanda yake tsala imrana kaka za a yi haihu kaifa suka ce ba mu sani ba kazalika qala rabbuka haka nan Ubangiji ke ce ba mu san wanda za a yi ki haihu ba haka nan dai ubangijinki ya ce wanda duk ubangijinki ya ce kuma haka nan na inna shi ubangijinki huwal hakimu shi mai hikima ne da hikima ta yana iya haifar da tsohuwa al'alimu kuma wanda an masani kun san wajen wasara wannan cikin tafsiri ya ce mace ba kamar namiji namiji ko ya tsuha yana iya haihuwa amma mace in ta tsuha ba ta haihuwa saboda haka sai dai aya irin haka amma namiji komi tsuwa ne yana iya haihuwa komi tsuwa ne ya aure budurwa yana haihuwa inda namiji amma ita mace in ta kai wani lokaci ba ta haihuwa shi yasa ta kama mamaki ai shi tsohon mijinta ai shi bai yi abin nan ba bai yi mamaki ba a shi ya san yana haihuwa amma ita ka mamaki domin ga al'ada mace gaskiya in ta tsuwa ba ta haihuwa to hankalin mai gida ya kwanta kala fa ma khadabukum ayyuhal mursalun yace to manzannin ga da aka aiko su min bishara to ya labarin ku ina an ka hito ina za ana me an ka dauko me za a yi kalu sai suka ce inna na ila qaumin mujrimin mu an aika mu zuwa ga mutane masu laifi mutanen annabi lobi da nursila alaihim hijaratan don mu jewa musu mu aika musu duwatsu min dinin na ƙasa narkaka ta inda rabbika wadda an kai ma alama inda rabbika wajen Allah ka an sa mata alama da sunan kowa lil musrifina ga mabannata duk wani mabannaci an rubuta suna ne ga dutsen da za a jiwa ta da shi to azaba za ta zo kuma Allah na da mutanen kirki kuma ya san su wanda Allah na raga ma ƙasa da albarkar mutanen kirki saboda haka ta wannan al'umma za a jewa masu duwatsu min dinin musamman mata wanda an kawo alama inda rabbika Ba a fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin sai mun kai tsawa daga cikin garin nan duk inda a cikin wanda duwa inda an amunai tun da sai sai mun kashe to sai sauri su hita tun da jijigi kai ba da sahi ba da jijigi mun kashe su mutanen kirki su yi kokari su hita domin Allah ba zai kunyata su ba sun a makiya su kunyata su kuma Allah ya kunyata su ba a yin haka amma da muka taho magana mu hidda mutanen kwarai cikin garin kamar azaba ta zo kuma wajen nafiya cikin garin ba mu samu ba gaira baitin da gida guda mina musulmi na musulmi duk garin gida guda da yadda musulmi annabi ludu ya yi da'awa amma banda gida ne babu inda adda addini cikin gari ne duka duk kasar da aka aiko shi gida ne ɗaya adda addini guda ɗaya na duk saura duk ba musulmai na wata wata rakana biya ayatan mun ka bar aya cikin wannan garin na yadda mun ka hallaka al'ummar aya ce mun ka bari lillazina yakhafuna al'azab al'alim ga wanda ka tsoron azaba wanda an mai radadi don wanda ka tsoron azaba su ka ganin wannan gaban su ya faɗi kuma su ji tsoro suna gudun su ma kasu irin wannan a yi musu irin wannan saboda haka ya ce lillazina yakhafuna al'azab al'alim kun ga yadda an ka gama da mutanen annabi da kenan kuma nan kisa annabi Ibrahim ta kare tawafi Musa ga nabi Musa shi ma idza arsalnahu ka ambaci abin nan ka ambaci wannan kissa fi Musa ga nabi Musa na arsalnahu lokacin da muka aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin da hujja bayananna ma aike shi Musa da hujja bayananna fatawalla bi rukuni sai fir'auna ko da muka aika zuwa gare shi muka aika Musa zuwa gare sai ku ya juya bi rukuni da rukuni ne an ce rukuni ne sojoji ne da an sanda ne da jami'an tsaro ne rundunoni ne ya kokau da kai yake imani da shi da duk manyan gwamnati ta shi wa qala tahir yace Musa mai sihiri na aw majanunun ko kuma yace in dai ba mai sihiri na ba annabi Musa to majanunun kun ga bai yi ittifaki ga magana da zai faɗa ba anan a cikin wata aya ya ce mai sihiri na bayananne a cikin wata aya ya ce mahaukaci na bayananne amma dai a nan ga ayat ya yi shakka ƙala sahirun au majanunu ya ce mai sihiri na ko mahaukaci ko kuma mahaukaci to wannan kalma da ya ji ma annabi Musa ta hana mai yayi imani domin mahaukaci kan kana ganin mahaukaci kuma ka yi imani da shi sannan kana ganin mai sihiri mai sihiri ko uwa ta san ba mutum kwarai na ba to don haka sai imani yana ta nuna mutane musa ba mutumin kwarai na ba boka na mai fi musa mahaukaci na fafar na hodinu da sai muka kama shi da shi da rundunonin nan da aka ce fata walla bi rukuni to rukunin nan nashi sai mun ka kama shi da shi da su wa na hansu da yanzu mun ka je hazu cikin ruwan baharun naili wa huwa mulimu yana abin zargi nan muka je shi kuma nan mun ka kashe shi Ya ce amantu billazi amana bihi abin nan amana bihi banu isra'il wa ana minal Allah ce bai yadda da imani ne ba to kun ga Musa da Fir'auna a ambace ta dunkule cikin ayoyi yan kadan wa bi adin cikin adawa kuma ka ambaci shanin adawa idan arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka aika musu iska bakarariya iskan da yake ba kararin iska ne ba ko haihuwa bai yi kusan ana buga misali ga ƙari ko ga namiji wanda bai haihuwa yana da ƙari ko tunkiya abba ta haihuwa sai ka gane ta gudan ɗama da ita eh, to wanda bai haihuwa ƙari gare shi to aka yi ko musu iska wanda ba ta haihuwa bukarariya ma ta zara min ina ata alaihi ba ta barin komi wanda ta taho gare illa ji alatin sai ta sanya shi da mai kamar hakin mai ba dabbobi ne abinci kama hakin mai ba dabbobi ne abinci kun san mai ba raƙumi misali mai ba raƙumi abinci sai an sassare mai a ɗora bashi yana ci kaɗan kaɗan <coughs> to haka mun kamar shi su guntu guntu to bayan su sai masu bi musu samudawa wa fi samuda ka ambata da samudawa da lahu lokacin da an kashe musu samatta uku ji dadi har tahi har zuwa wani dan lokaci kun sun sare raƙuma annabi salihu Allah ya ce musu tamatta wa fi dare kun salatata ayyani ku tai gidajen ku ku ji dadi kwana uku to shine hatta hi har zuwa kwana uku fatawa an amur rabbin sun ka ƙetare haddin shari'a ga umarnin ubangijinsu sun ka soke a annabi sani to wannan abin da sun ka yi fa ka zartu musa'iqatu sai tsawa ta kama su wahun na suna kallo suna faɗuwa kana kana kallowa ne zai faɗi ba ka iya taro ne kamin ka faɗi kai ko haka an ka bi su guda guda an ka an ka kashe abin banza fa masana wa min ba su samu ikon tashi tsaye ba ko faɗi bai iya tashi wa ma kanu muntasiri kuma ba su dan waɗanda aka taimaka ba duk ga mutane da kuka je muna ta lissafi duk sabo na wai sa an kai musu wanga duk sabo na to shi sabo haka nan na yake duk wanda kai ne akwai hitina tare da shi wa qaumun nuhin min qabl da mutanen nuhu su ma can harko su ma mutanen nuhu sun samu tasu matsala innahum kanu qauman fasiqina su ma mutanen annabi nuhu sun zama mutane fasikai wa samaa banaina sama mun gina ta bi aidin da ikon ko bi aidin da hannuwan wa inna la una mu lalle muna da arziki da wadata da yawa domin dukkan wanda ka ga yayi gina gida irin wanga na sama gidan duniya tun da duniya gida guda ta kuna jin ƙulani na ya daru duniya to ita daruta amma na duniya to gida ƙato irin wanga na duniya kogi na shi mai kuɗi na kogi na shi mai kuɗi na kuɗi bayan gidajen gada aka yanzu bisa hanyoyi wani gida da gani ne ka san mai shi mai hali na kuma ko hegi ɗari bai kai ba gidan ko hegi ɗari bai kai ba amma Allah ya gewaye ya gina gida wanda ba wanda ya sa adadin haɗi na yan ba shi ba wannan ya sani wa inna la un lalle mu muna da wadata wala da farashina ha kasa ko mun shin hidata fa nemal mahiduna madalla da mu masu shin hidawa lalle kasa mun shin hidata madalla da mu masu shin hidawa Allah shi ya shehe da ƙasa kuma ya yayyabe kai na yi, na gaya muku Allah na son yabo shi ya sa da ya gama yake ya ce ni wani wannan aiki kai madalla da ni da ni ga aiki yana yabawa don shi Allah yana son yabo wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu mun halitta nau'i biyu namiji da mace dukkan abubuwa kowane namiji da mace la'allakum tazakkaruna don ko azantu to kun gane to hafiru ilala to kai gudu zuwa ga Allah ku gudano daga sauransu, ku gudano daga hanyar shedan ku gudano daga abubuwan da kuka yi wanda ba daidai ba hafiru ilala ku yi gudu zuwa ga Allah ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wataala inni lakum minhu nadirun mubin ni mai gargadi nake bayanan ne gare ku daga shi Allah subhanahu wataala wala ta ji ma allahi ilahan afar kakko sai wani abin bauta tare da Allah In ni inni lakum minhu mu mubin ni ne gargadi nake bayyanan ne gare ku saboda haka kakko yadda ku yi shirka da shi ina muku wa'azi bayyanan ne Allah na iya kyale komai amma bai kyale shirka da shi saboda haka mai wa'azi nake bayyanan ne ina tunatar da ku kakko har kakko shirka da Allah domin Allah yana iya rangwame ga komai amma dai bai rangwame ga shirka la ya gafiru an yi shirka bi amma wa ya ma ma duna zalik ba ya gafara a yi shirka da shi amma yana gafara ga abin da bai kai shirka ba amma shirka kan in kai da kai shirka duk alaka ku da Allah kun yi kanta ta yanki saboda haka duk abin da kuka san shirka na ku ne nesa shi kazalika ma atul ladina min ƙaunin min rasul haka nan babu wani manzo da ya zo ma mutanen nan da amin kamle gabanin waɗanda na yanzu wato mutanen nan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da aka gabanin su wato haka babu manzon da ya zo musu illa qalu sahiru aw majnun sai sun ce mai mai sirri ko mahaukaci kun ga Allah na ɗebe mai kewa a firawun ya ce sahiru aw majnun Musa wato Musa mai sihiri na koma hukashi wagga kalmar kalmar tana da zahi kana kona mutane gaskiya suna ce ma mai sihiri koma hukashi to shi yasa sai Allah ya ɗebe ma annabi ne abin nan cewa dan ya rage mai damuwa ya ce kai ba kai daina ba ma a tallabi na min da min rasulu illa ƙalu sa'ina a majanu kai al'ada cewa wanga makamin naka na a haka ko hawan ga makami sai an ce mai mahaukaci ko a ce mai mace ita kujera kowace da makaminta wata kujera mutane na santa amma ta ɗauka sai waya gare shi to ita waga kujera ta annabci da manzanci Allah ya ce babu wani wanda ya zo da irinta ga mutanen gabaninka illa qalu sahiru aw majnun sai sun ce mai mai sirri ko ma haka shi saboda kakka damu da abin da mushrikai za su ga amma duk kakka damu da wannan Allah ya ce to kowace al'umma manzon sai wa'azi sai su ce mai mai sirri sai su ce mai ma haka shi a shahalan wasiya suka yi da junansu, su kowace al'umma in za ta mutu sai ta waɗa ma jama'ar da bayan ta in kun ga mai wa'azi ku ce mai sahiru a majanu mm a ta wasa sauri ya ce ba wasiya sun kai ba sun yi wasiya ne da wannan ya ce a ba wasiya sun kai ba kun ga wannan na sun mutane na halakakku shi mutum halakakki yana yin abin da halakakkun dore ka yi ko ba a koya mai ba ba sai an koya mai ba shi ne da Allah ya ce shin wasiya suka yi majiyoninsu wadda ƙabilar waɗanda kayayyar za su wuce su in kun ga mai wa'azi ya zo ku ce mai mahaukaci ko ku ce mai majanuni ko sahirun sai bayan ya yi wannan tambaya sai idirabi ya buge na ce bal gaba wannan magana ba ba wasiya sun kai ba to mista aikin su ya daidai da na gabanin su ya ce wani kawon ragun su mutane na karkata su halakaki shi mutum halakaki ba sai an koya mai halakar na gabani ne na dole ba koyon abin da ya kai da ita ya ka tashi inda ya halakaki na abin kwarai shi a sai an koya abin kwarai sai an yi koyo amma mugun abu ba sai an koye shi ba iya shi aka yi ko ba a koye shi ba fata wallah anawa Allah ya ce da annabi to kai ka kau da kai gare su <coughs> mai tabbatun su ka ji a da ga kujerar saka ita ta adda wannan suka da ka ji ana ce ma mahaukaci ko kuma mai sihiri ku diba cikin ayoyinmu na baya ya ayyuha qalu ya ayyuha allazi nuzila ilayhi dhikru innaka lamajnun da ƙarhin murya suna da innaka lamajnun da ƙarhin murya lalle kai majnuni kai to kun gani kujerar ta adda wannan don haka Allah ya ba annabi ma hankuri ya ce to wata walla anhu ka kawo da kai gare su ma an ta zama malumin kai ba a zargin ka ka yi da sakon da an kashe ka irin don haka ka kawo da kai gare su kai ba abin zargi kake ba mm, ka kawo da kai gare su ba abin zargi kake ba wa zakir ka yi tunatarwa fa inna zikira tanfa'ul mu'minin lalle tunatarwa tana umarnin mu'minai ita tunatarwa kullum mu'minai na umarni da kullum kai abu guda aka magana kullum abu guda aka magana kullum abu guda aka magana Allah ya ce a inda tunatarwa ce babu da yi a abin nan wa zakir fa inna zikira tamfawar ka kai gargadi lalle gargadi tana ohanin mutane mu'minai wama khalaqatul jinna wal insa ba halicci mutum kuma da aljani ba illa la ya'budu ni sai dan su bauta ne ba halice su don su tara kuɗi ba ko su yi noma su tara abinci ko su yi sana'ar kayan maye ba ba umarce su da wannan illa da ya abu duni na halice su don ɗaya su bauta ne wato Allah subhanahu wata ala ya halice bayi ne don su yi bauta gare shi ma uridu minhum min rizqin kuma ni bana ne ha arziki gare su ba arziki na yi gare su da na halice su ba wa ma uridu an yi imuni kuma ni ba na nuhin su ciyar min da kaina ko su ciyar min da kansu duk ba don wannan na halice su ba Allah ba ya nuhin bai nema wani arziki kamar wada bawa da mai gida na yi. bawa na rika bayi ne don bai da arziki da suwa iya sa su aiki don ya samu arziki ya ci to ni ba na nuhin wannan gare su kuma bawa ana sashi ya nemi abin da zai ciyar da kai ne ko ya bido abin da zai ciyar da mai gida ne a aza mai haraji a ce kullum zai ba da kaza zai ba da kaza ya ce to ma da an yi tsaye muni ni ba na nan su ciyar min da kansu ko su ciyar min da ni idan me Allah ba ka bukata taimakon su kuma bayan ka na ce inna Allah huwar razzaqu Allah shine mai yawan azzatawa jirkuwati mai abuci karhi almatinu mai tsananin karhi kwarai saboda haka Allah shi ka azirta don haka bai da arzikin kowa shi ka azirta da kai fa inna lil na zalamu zalamu zanuban lalle wa'annan da sun kai zalunci shirka kenan suna da zanuban ma'auni misala zanubi asabin kamar misalin ma'aunin abokansu wala sajilu na kasu gaggawa wato kusan a zanabu wasaki wanda aka jawo ruwa da shi wani bi ka jaye shi wani bi ya jaye ka to Allah ya ce su wa'annan da kayan shirka da Allah suna da zanu ma'auni wannan da aka auni ruwa da shi daga cikin rijiya a yi waje suna da iri ne misalar zanu da asabe misalin ma'aunin ire-irensu abokansu wala sajilun kasu gaggawa kasu min gaggawa wa wailul lil ladina kafaru min yawmihim kalma azaba ta tabbata ga wanda suka kafirta min yawmihim daga yinin su wa duna wanda suka kasance an musu alƙawari wato yinin da an kai alƙawari ga abin nan ga kahirai yinin yana nan shi na an kai musu alƙawari shi ne kiyama kun san wato an yi makahirai alƙawari ne kuma an wa mummune alƙawari inna ladina sabaqa lahum min al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasitaha wa hum fi masha'an musun khalidun la yahdunuhum al-fadha wal akbar wa tatalaqahum al-malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan yinin kiyama yawmukum yinin kuna allazi tuntuwa duna wanda kuwa kasance ana muku alkawari. to da kun kaga yi ma alƙawari yi makahiri alkawari yinin kiyama nan to ko mu'mini yi musu alkawari yinin kiyama shi yinin kiyama an wa kowa alkawari ne saboda haka yana nan kowa zai game da shi wanda ya abin kwarai ya game da abin kwarai wanda ya abin da ba na kwarai ba ya game da gamo ne don haka ku taure ku shiga rana ku sha rana ku yi ayyukan alheri ku shiga rana ku sha rana ku yi ayyuka alheri ko mutum bai yi aiki alheri cikin rana ba sai ya yi aiki da ba na alheri ba cikin rana don ku diba ku ga wanda aka baɗa duniyar ga ku gani ku diba ku ga wanda aka wahala wajen ɗasta. kai in baka san a alheri ba a samu ne sai an wahala ba sai kasuwa ka te ka gani in ka te suwa za ka ga abin mamaki in ka te suwa ka ga yadda mutane ka yi sau cikin rana waɗanda yake inda nan makaranta na an ka ce su zanna cikin rana ba su zannawa ka ga mutum zaune cikin rana yana tattar zuwa ko bai tashi sai da mai in ka gani in ka gani cikin inuwa ita ta iske shi ba shi ya ta inda take ba ita ta bugo ta iske shi to amma yaro in bai sani ba sai shahara a kuɗi gaban za su ki kana ɗaukar naira dubu kawa yaro ka bai a jima ya rinke inda mata ke sashi bai ɗan dubu nan ka da ni ya shiga ya jiwa da kowa ka ji gobe ya rika nace naira dubu in dai mai wayo na ka gani yana da su to haka nan na abubuwa suke eh, sai an wahala aka samu don haka ga azumin ramadana yana ƙara matsowa ga rana tana ƙara buɗewa iska yana ƙara tsayawa kun ga kwanukan na ko iskan an babbugawa wadda ya kamata da daddare ko iskan ma sai ka ji ya yi tsaye ya cik ko iskan ba bai bugawa to Allah subhanahu wata'ala da iko ne shi wannan hikima ce ta shi shi Allah subhanahu wata'ala hikima ce ta Allah ko ita cikin rana ko yi bida ko ita cikin rana ko ta ko yi bida kowar bida yana samun abin da an ka rubuta mai babu wanda ka zo a bida bai samu sai dai ya bai samu wanda ya kaso ba amma kwatte bida yana samu ko kaɗan ko da yawa kwatte bida yana samu Allah shiga fata ma dattijawa mutanen dore babu marayi sai rago babu marayi sai rago bida yana samun wani abu to Allah ya taimake mu da mu da ku baki daya ya ƙara mana ibada ta da ikhlasi ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wahalar dai ba ta da daɗi amma a nauyi a yi ta mai wa annabi musalati sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم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 Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana ayyuka alheri da gabobinmu ka ƙara mana imani da zukatanmu ka ƙara mana ayyuka alheri da gabobinmu Allah ka ƙarfafa hannuwanmu Allah ka ƙarfafa ƙafafunmu Allah ka karawa idanunmu ka ƙara musu lahiya da gani ƙauƙauƙau don albarka sunayenka da ka maɗaukaka Allah ka ƙara mana lahiya ga kunnuwanmu ka ƙara mana lahiya ga cikannanmu ka ƙara mana lahiya ga dukkan ɓangarorinmu don albarka sunayenka kuma ka gafarta mana dukkan gurabbanmu ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da ƙannansu ka gafarta ma iyalanmu ka gafarta ma'uwayensu da kakanninsu da kannansu da yannansu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu don albarka sunayenka Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka riƙa mana su Allah ka hoke mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana su. Allah da mu da su ka ƙara mana imani da lahiya da wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan gana ma Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da cikan nan mu Allah ka warkar da kirazan mu Allah ka warkar da dukkan bangarorin jikunkunan mu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan kuma da albarka sunayenka Allah ka kama mana azumin Ramadan ya Allah ka kama mana azumin Ramadan ya Allah ka kama mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadan Allah ka kama mana Allah ka kama mana Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana da albarka sunayenka ka ansa mana addu'o'in muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka buɗa mana ƙohohi na alheri Allah ka daɗe mana ƙoyi na shari don albarka sunayenka ka tosaya mana don daraja sunayenka ka ba mu ƙarshe mai kyawu Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan ka sauƙaƙa wannan lalurorin sallah ƙarama da sallah babba Allah ka kai mu maka ba san iyaka ba Allah ka kai mu maka ba san iyaka ba Allah ka kai mu maka ba san iyaka ba Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'a irin. Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar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 العالمين آمين يا رحمن